barka da ranka da ya aiki kiranka da na gani sai hankali na ya kasa kwanciya na ga ya kamata a ce yanzu in same ka ko akwai wani labari an samu wata nasarar ne? ba na tunanin kasan da haka wani aiwayar hamida ce an ganta ne ba mu ganta ba amma jami'anmu sun samu wayar ta hannun wani ɗan ƙauye a cikin ƙauye so don haka shi kansa ɗan ƙauyen ya zo har nan an yi masa bincike kuma an tabbatar da cewa ba shi da sa hannu a cikin mu'amala kawai tsintar waya to ranka yi daɗe ko za mu je ƙauyen ne ba sai mun je ƙauyen ba domin mun baza jami'anmu duk a yankin ƙauyen kuma hakan yana nuni da alamun nasara so ka kwantar da hankalinka ba kuma za ka tafi da wannan wayar ba za mu ci gaba da ajiye ta har sai mun gama binciken mu to Allah ya ba mu nasara na ji daɗi sosai da wannan aiki na na gode Allah ya saka da alkhairi <laughs> Alhaji kenan a tunaninka ka ci banza? Kar ka manta cewa Hausawa sun ce rana dubu ta ɓarawo rana ɗaya ta ta kaya. Ban ban ƙi magana ka ba ban ce ba haka ba ne duk abin da ka faɗa na yadda amma don Allah ka gaya min wane ne ya sa ka kai min wannan aika-aika. <laughs>